wanda ya zo daidai da tara ga watan uku watan march shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya karatun da muke ciki idan ba a manta muna cikin kitabi na karshe kitabul jami a cikin kitabul jami yau za mu tashi babi na uku ko ko muna cikin babi na uku babu zuhudi wal wara'i mu riki hadisi biyu cikin wannan babi za mu tashi hadisi na uku cikin wannan babi hadisi mai namba dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da hudu a ta hakikin samir لينا yana وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلف عليه رحمة من الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنها غريب أو عادل سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أنطيت فلا تنتهي الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري har yanzu dai muna magana kan zuhudu wal wara'u kamar da muka ambata zuhudu shine ka kaurace ma duk abin da baya umfanin ka lahira duk abin da a lahira dai bai umfanin ka to ka hita batulai kawai ka zanna a duniya kawai kana neman abin da zai umfane ka kawai abin da zai umfane ka duniyar ka da lahirar ka amma duk abin da bai amfanin ka ko da bai da laifi ba wai magana ciya bai da laifi ba ba magana ciya makawihi ba ko lahiya lau halakna sai dai bai amfanin ka duniya da lahira ka taba tule a yayin da wara ushi kuma ka bar duk abin da zai cuta ma lahira duk abin da ka san zai cuta ma zai kama matsala a lahira ta magana ta tuwafi ta abinci ta abin hawa ta komai to ka kaurace masa shi yasa wannan hadisi na Abdullahi bin Umar yace to matakin zaka dauka a duniya in kana son ka samu zuhudi da wara'i ya zama ka zama kakkariki abu sai bukata sai in akwai bukata gare Mutu duk abin da bai da baka da bukata gare komi falalasta ko ko komi gara basa da a cike bashi labin umar na cewa manzo sallallahu wasallam ya ce eh akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai manzo sallallahu ya rike na guda biyu bi mankibai ya an ka sashar da sun zan biyu in ya ce bi bi ya dace kafada ta Umar manzo sallallahu sallan ya dahi kafaduna guda biyu saboda jan hankali da kuma ka ƙara natsuwa ka mai da kulawarka da tunaninka da hankalinka game ma magana ko hanya ta cikin hanyoyin mai karantarwa shi wa abin da ɗalibi abin da zai jawo hankalin ɗalibi zuwa garai ya saurari magana don ta zama ta tabbata cikin kwakwalwar shi ko ko ta tabbata cikin zuciyar shi nabi sallallahu alaihi sallam ya rike kafaduna fa qala sai ce man kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabili ka kasance a duniya ka annaka garibun kamar ka sauka a garin da baka san kowa ba ka sauka a garin da kana bako kalimar garibu ta bambanta da kalimar baifu daifu ka zama garin da ka san wani kuma ka sauka inda yake ɗan uwanka ko wani abu dai wanda ka sani ya sanka. amma garibu lalura ta ta saukar da kai garin wucewa za kan yan waye gari dare yayi ma a garin dole ka kwanta ka kwana tun da sai ka buga sammako eh wanda haka yana wani shiri wani babban shiri na sayan wani abu ko ko na sayan gida na shara na gyara na ni yau haɗai zai daren ga ɗaya na ya tsaye tsawwali yake gobe ya wuce ina ganin kaga irin ba zai tara wasu abubuwan da za su tsaye da shi garin ba ba zai so duk wani abu zai bata mai lokaci a ce gobe da asuba karhe shidda jirgiya ya bashi tasha ba zai so shi ba so ya kai duk abin da ya san zai yi. kuma ina jin ba zai zama dan bako bai san kowa ba shikenan ya shiga gari ya kama yawo ko ba haka ba a'a kai ma kila ga in ka zan gari mu ma ka bata lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam sai au abiru sabilin ba ma ka zan gari ba ka zan abiru sabili garibu sai ya kwana abiru sabili ta bypass zai iya wuce abiru sabili ka kuma ya ku kahi kahi ma rashin son wani tsaye ka ko irin wanda in ya taso a ce garin da ya tasan ma akwai matsala kan hanya amma yanzu yana da awa guda kamar an ta faɗi ko ba haka ba ko ku a ce yana da a ce kila an sa doka hana yawon dare daga shidda na yamma zuwa shidda na safe ko to abin da ya rage mai zuwa garin awa guda karhe biyar yanzu amma ya san cikin awa guda zai kai ko ba haka ba in zai bi gari garin da yasa akwai kirmici akwai akwai traffic jam akwai gosilo da aka cewa kaga aba zai ratsa cikin gari ba ko ba haka ba zai bi ta bypass ko sannan kuma dan wani abu da ya gani zai tsaye zai kokari da ya kurda ya samu da ya wuce ko bai tsayawa ina tsaya kallon dambe cikin gari ko ku ya tsaya kallon kokowa ko kallon wata wasa ai duk ba shi ne hanzari yake ya hita garin ya kai inda za ko to haka kake a duniya ai tattaho duniya kamar shi ta hanyar wucewa bypass kawai ka jo zaka wucewa in ka kasa kai haka nan to da lura ta kama ka to ka zan kamar mai son ya kwana gobe ya samu ko kila fahimta ka zamo garibun ko ka zamo abiru sabilin saboda yi saboda doguwar tafiya gare ka ina ka ta samma wa anna ila rabbikal muntaha tahiyyar ka nisa gare ta kuma inda ta tuke sai ga ubangijinka ila rabbikal muntaha ta wurin hutu duk abin da za ka yi nan ba wurin hutu na ba abin da ba haushe ka ce ma hutun jaki da kaya na to ka kasance haka nan wannan shi a tsabagen zuhudi kaga duk abin da za ka rika lokacin za ka rika a garin da ka bi in dai ba abin da ka dan agaza ma tahiyar ka ba yan ruwan sha ko ku dan abincin da zaka danci cikin mota wanda zai kamun dai ka kai gari kaka kai da yawa ko da kishi ko shi ya bukata ɗaya ko to haka kasancewa zaman ka na duniya dan abin da zaka dan rika dan ruwanka na shafi su hanya hanya zuwa lahira ne ka magana da dan abincin ka na ci bisa hanya zuwa lahira da dan abin da ke gyara ma abin hawanka ka a samu matsala ko to shi ina aka bukata kun fi duniya ka annaka gharibun aw litaraqi ba lishakki ba ba litakhayyiri ba ba ibaha ba aw littaraqqi ba ma wancan ba ƙara taraqqi tarki ya raka irtaka irtaki littaraki sai aka kamar na farko kai bai ma kai ba kai ka ƙara zama ka zan ƙabiru sabilin littaraki suka ce mata kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabilin wannan shine maganar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi marfu' in ji Abdullah ibn Umar Abdullah Umar da ya faɗi wannan hadisi sai ya ƙara fassarawa fassara zai shi yasa mala yace wa kana ibn umar yaqul abdullah ibn umar da ya faɗi wannan sai ya ce A da aka son ka zama idan amsaita fala tantazir al masaa ɗan as-sabah idan mareci yayi ma to kakka dauki gobe kana kai sahiya kakka dauki kana kai sahiya kakka jira sahiya duk abin da ka sai na alkhairi ishi ishi saboda ni saboda kakka bari har gobe don gobe baka da garanti ko ba haka ba fala tantazir al masa wannan shi ko ga al'amarin rayuwa ba mana lahira ba na rayuwa in kana haka shi za ka sa kai achievement din rayuwarka kullun kakkamar aikin yau sai gobe an tambayi wani hakimin daga cikin hukama'u da ni ka samu nasarar rayuwarka yace ban taba barin aikin yau ya kai gobe ba to haka yake idza amsaita fala tantazir almasa saboda haka kakka shiga da guri ai gobe zaka yi kaza jibi zaka yi kaza ka yau kai ka gama yau dun yau ya gare ka yanzu ɗaya kake da garanti tunda yanzu kana numfashi ko shi ɗaya kasan kake nan to kakka jira sahiya ko ba haka ba don zaiwa wanda ya kwana aka kwana a tashi ba da shi ba ehe mai zuhun na jan wani baiki ko mai kama da wannan wa idza asbahta idan ka waye gari fala tantazil nasa kakke kakke jira yamma lokacin ne abin da ya rage ma na lokacin ka kakkace sai yamma kakka jirki ta aikin alkhairi sai an jima in ishi yanzu ka huta kowane ya zo abin da ya zo ma shine lokaci ne ishi akwai littafi yana cewa la tahzan littafi na don't be sad ya su da turanci da turanci sun fassara shi da mi dan gidan la tahzan shi na tsara yana rayuwa wannan na cewa ni na cewa yau muka yau muka yinin da kake ciki shi an naka na je ya wuce ya wuce ko baka da dama game da shi kai ka komai da shi don ka gyara wani abu ko ko ka ƙara wani abu baka da shi gobe ba ka yadda ita ba ba ka da garantin za ka kai gobe saboda haka yau muka yau muka yau da kake shi ne ranar ka ta yau kakka ƙara yau duk abin da za ka yi shi ne, in kokari ga ka tabbatar da duk abin da za ka yi na achieving yau ka yi shi shi yasa magabata kullum in suka zo kwanciya kamun ka kai kwanciya an akwai abin da malamai ka ce muhasabatun nafsi ka zo ka shirya za ka kwanta karfe goma ko karfe tara bayan isha'i za ka kwanta sai ka yi review ka yi nazarin abubuwan da kai tun hitowar rana a yau da ta fito har ila yanzu da kake kwance ni kai na aika alkhairi na yi dai salloli farallai da ma wajibai ne yau kila kayan da azumi iya eh, alhamdulillahi. ka yi sadaka i na yi sadaka ka zo dibin mara lahiya awo ka zo da sallar jana'iza e ka zo makaranta ka kara aya ko hadisi ko wani abu e ka taimaka ma gajiye e ka agaza ma wanda bai da e ka tasa sama wanda aka cikin mara lahiya e ka yi kaza e ka yi kaza e ayyukan alkhairi ka ga lalle a filin su an ciki ba a ba filin zai kalfa ba a rubuta koyi ba ko ba haka ba sannan bangaren da aka sa na mugun abu shi azzakar shi ko babu komai take ko ba haka ba ƙarya ban yi ba yau ko cin amana ba kai ba ta zuwa aikin banna ba kai ba zuwa kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba ko to kila an samu in eh, abin nan ko an samu aikin alkhairi ka tuka shi sannan aikin sharri babu ko ba baka da garantin cewa ba kai sharrin din ba kai abin da ka tuna kenan sannan baka da tabbacin cewa aikin alkhairi da kai Allah ya karba ko ka tabbaci kai dai ka yi to sai ne to sai ka bi da istighfari ka kwanta da istighfari ka roki Allah gafara da kuma Allah ya baka ya sa ka dace ga aikin da kai sannan abinda baka sani wato Allah shi gafarta ma kakka jira sai ka dauke cewa kwanta wa gadda kai kamar an ce shirya shine kwance ka na karshe daga nan in baka yi ba sai kabari to in ka zama haka to kila zaka ci nasarar rayuwarka haka Abdullahi bin Umar kamihi wa khudh min sihatika li sakamika ka nemi duk abin da zaka nema a lokacin da kake lahiya lau saboda ni saboda lokacin rashin lahiya ka zai zo sannan wa min hayatika li mautika ka riki duk abin da zaka riko saboda ni lokacin rayuwarka dun mutuwarka in ta zo dama ka zama kamar irin tururuwa ba ba haka ba ta tara duk abin da tara lokacin rani don ta ci shi mi lokacin damana lokacin damana sai ya zan duk gaba ɗaya ba ta hita to kai ma ka zama haka nan duk abin da za kai ka tara wanda ka san lahira zai umfane ka lahira ka shi ke nan baka bukatar ka ce Allah mai damu duniya mu sake gyarawa ko dun ko ka ce ba a dawo da kai eh saboda haka li hayatika wa min hayatika li mautika wa min sihatika li saqamika ko li mawdika akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari sai da wani hadisi wannan shi a tsabagin zuhudi tsabagen zuhudi real zuhudi shine duk abin da bai amfane ka duniya ka zama gariman ko ajo sabil kakan washi kariya su walshe ka ka san ko in kuna tafiya ko riko ne baka kana cewa ne abun ga yamiya ko ina jin da in ka je haji ka san haka ko ba haka ba baka ma azama ba. don ko wajen ni ko wajen awon kaya kaska a yawa to ko kasan awon kaya na haka nan ko to haka ka ji tsoron wannan alahira ko ba koyin ba awon kayan ka zai tsaye da kai ka shiga aljanna har wani shiga cikin aljanna ya shekara 500 cikin aljanna kai baka zo ba 500 fa shekara 500 na aljanna kai kana ina kana ta ana yi ma awon kaya sai ka san ina ka wahala annan Allah ya sa mu gani wa ali bin umar wa ali bin umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان wannan Malam ya kawo shi nan. duk da yana da wurare na shi wannan hadisi da yawa ya kamata ya zo cikin hadisi babu na gaba masawi al-akhlaq ya kamata ya zo can ciki at-tahriru min tashabbuhi bi ahli kufri ko ko bi ahli fiski babu yana ta shiga amma dirasa ta ko munasaba ta da babin shine daga cikin zuhudi kaurace ma duk abinda yayi kama da harakar duniya ko ko yan duniya eh harakar duniya ko yan duniya ka ƙaurace mai ka siffantu da aikin mutanen lahira kila fahimta wannan shi a munasaba ta babin duk zuhudi muka da wara'u da masawil akhlaki akai da kamancece ne da kafiri ake magana da kaza da kaza da sai wa hadisin fassara ta bambanta da nan to nan zuhudi akai nan wara'u akai ko ba haka ba to a rinka ganin ka kama da mutanen kirki kama da 'yan aljanna kama da 'yan lahira kina fahimta ba kama da 'yan duniya ba ba kama da 'yan wuta ba ba kama da masoyan duniya abidud duniya ba don ko man tashabbaha da qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kama da mutane ko wadanne irin jama'a kai kama da su fa huwa minhu dai shi da su dai fa huwa minhu gaba ɗaya na tare da su saboda haka in ƙoƙari duk abin da ka san ba al'amarin lahira na ka a ganka ciki duk abin da ka san ba zai kai ka aljanna ba ba zai kusantar da kai ubangiji ba kan ma kai ka ba da shi wannan ba siffa ba wannan ba bangare guda ga kowane bangare mai basubul salam yana cewa yana cewa wannan hadisi yana magana mu kaurace ma kamanceceniya da fusaku wal kufaru wal mubtadi'a fi ayi shay'in yakhtassuna bihi min malbusin wa markubin aw hay'atin yace mu kaurace ma duk abinda fusaqu fasikai fasikai mun sani masu aikin duk sabon Allah ba an fiski ɗaya na zina ba a'a da ƙarya da riba da kaza da shan giya da ni da zinar da komi duk fiskina to duk fusaku mu ƙaurace musu duk al'amuran da muka ganin sabon Allah na yanzu kan mu yi kama da masu su awul kuffaru ko kafirai awul mubtadi'a ko yan bid'a mu yi nisa da ni bima ya na bihi da abin da an san su sun ka kibantu da wannan da an ga irin wannan shiga an san masu ita ko fasikai ko kafirai ko yan bid'a ita aka yi balla abin da dama musharaka ta hada ku ko ko kai sun ka kwaikwaya ko ba haka ba ba wannan a abin da an kasan kwayi shi dan bid'a na ko kwayi shi fasiki na ko kwayi shi kahiri to ka nisanta yace min malbusin na kayan sawa libas daga libas na malbus yace au markubin ko abin hawa yace ni au hay'atin ko sifa ta jiki sifa ta kama duk abin da ka san yan bidiya da kafirai da fasikai su kai ka kaurace mai wannan yana cikin ni kenan yana cikin zuhudi na duniya ashe ko cikin zuhudin na duniya ai ai zuhudi zuhudi zuhudi wara'i wara'i wara'i ka kasa gane to ga tafsiri an fara yi tafsiri an fara yi ma ka dibi duk ayyukan mutanen Allah mutanen kirki to kazan ka siffantuwa da shi na sanya kayansu na mu'amalarsu na kaza na kaza kazan ka kazan ka siffantuwa da shi sandu abin da ka san na yan banza na na yan iska na na fasikai na na raina na na yan bid'a na ko mi walwal ya tashi kai baka shawa wannan mataki na farko na zuhudi mataki na biyu cikin zuhudi shine hadisin da yi wannan hadisi ma ne ce akhrajahu abu Dawuda, shi wanga da muka kari sai ce wasa ibn hibbana kalimar sa bin hibban ita za ku zagaye da biro babu ta kila fahimta ibn hibban bai roito shi ba kuma bai ma magana da shi ba kila ma bai gaishe ba shi yasa malamai suka ce nan ibn hajar yi wahami da ya danganta hadisu zuwa ga ibn hibban kawai rawahu abu dawuda kuma shi shi shi malam da kai ne a cikin littattafansa at-talkhis da wasu abubuwa ya kawo hadisin amma bai jingina shi ga ibn hibban ba nan dai matsalar ta faru ya ce wasa ibn hibbana ibn hibbana bai da alaka kowace iri ga magana game da wannan hadisi haka malamai sun kace an gane ai su masu magana kan harka hadisai at-tasih wa tadif wa kaza wa kaza sun karaɗe eh, sun dai ce ibn hibbana bai afa. wannan ma ya kucce ma hatta da samir ko samir bai ambata wannan ba shi ma bai gano wasa ibn hibbana ba bai kamata shiga shi ma bai yi aliki da haka ba shi yasa kullun littafi sai ka ka diddiba na kowa duk ko ina ka dudduba sannan ka gane wannan Allah samu gane وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال وقال حسن صحيح akwai wasu matakai guda uku suna taimaka maka ka samu zuhudi don harkar zuhudi da waraki harka ce mai wuya kwarai da gaske kamar da ka san wuya azumi ko wuya sallah ko mi to zuhudi da waraki a mawuya ce ba kowa hagitta maharam bai kauce mata musamman in ta kasance mai gara basa mai matsi cikin irin kuɗi irin mata irin mulki da yawa mutum ka samu matsala a wannan wurin to sai akwai matakai uku za ka ɗauka shine abdullahi bin abbas ya ce muna yace kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ina bayan annabi fa qala sai annabi ce ya gulam ya ka yaro kira ne wannan ta karantarwa ko ba haka ba da ta kuma ya mai da hankali zuwa garai kuma gulam na abdullahi bin abbas mun sha faɗa lokacin da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu duka duka dan shekara sha sha 14 na rayuwa ta gaba dai katkato kan sha 14 ko yawa amma kun san muna sahi cikin ni malamai suna sahi cikin runa. min as-sahaba cikin sahabban da suka ruwaito hadisan da sun ka wuce dubu ko ba haka ba hadisan da suka shi bar hadda qur'ani hadisi dubu ko da dubu akai ne kaga ashe kuma wadanda ya ji a gabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma ce dubu ba muna nan wai dubu ba dubu biyu da sittin gare aka ko ku wadanda aka samu ruwaya gare cikin bukhari muslim abu da tirmidhi na sa'i da sauransu in ka raha da aka samu dan dubu biyu da ɗari shida har da yan kai kaga yaro ya albarka babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ya gulam ya kai yaro ihfazillah yahfazka ka tsare addinin Allah ka tsare Allah ya tsare ka ka tsare Allah ya tsare ka a aya ta zo ta fassara mana wannan ihfazillah yahfazka Allah ce wal hafizuna li hududillah ko ba haka ba ashe hududullah aka kula su aka tsare nan shi Allah baka ya tsare shi ko shi inna Allah huwal ganiy ehem inna Allah huwar razzaq zulku watil matin bai bukata komi gare ka ko ba haka ba bai bukata shi bai bukata sha bai bukata kariya huwa razzaqu kage ba bukata komi zulku watil matin ko ina jin haka ayat take wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni eh, eh ha zuwa karshe ala kulli halin kenan wal hafizuna li hududillah shine ka fassara mana ihfazillaha yahfazuka ina fahimta a kenan ka son ka samu zuhudi da wara'i ka samu nasara ga rayuwarka ka kiyaye umurnin Allah hududullahi suna da gida biyu na hududullahi tilka hududullahi fala ta taqrabuha haramun kenan kakka fada sannan akwai hududullahi ayyukan da ya ayyana kai wajibai tilka hududullahi fala ta duha, kila fahimta in kana cikin ayyukan alkhairai da'ira aikin alkhairi kakka tsallake ka hita tilka hududullahi fala ta duha ka a hita, su ku ayyukan sabo ga inda suke da'irar su tilka hududullahi fala ta taqrabuha to suna wal na li hududillah to in ka kiyaye laha ya hafazka shi ko Allah zai tsare ka zai kiyaye ka da duk abin da zai taso ma musibbin duniya da lahira azabar duniya da lahira kiyayyen mutane da aljanu duk Allah zai kiyaye ka ya yahfazka an ji na daya ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsare ka tsare Allah shine hududullahi har yanzu jidhu sai ka sami Allah tujahaka gaba gare ka an gane ai to haka yana dan bambantuwa da amamaka duk da ya zo ta ruwaya amamaka eh amamaka abu gaba gare ka yanzu misali ka ga kuna sallah sahu guda da mutum kira sun ba yana sahun gaba to shi amamaka kila fahimta amamaka amma ci wato ja haka ta hi kara bayyana abin kuma ta hi kara siffar da waje yake da kai shi da tuja haka kamar yanzu liman ya juyo ce a zai da ita sahu ina ga aba ga saka dibi ba ku ya kadibi ko to sai a ce to ja haka lokacin nan amma in ya jura yadda ya alƙibla sai a ce amamaka an gane fasara to ja haka wa amamaka to in ka tsare addinin Allah ka tsare Allah ka jidhu to ja haka Yahuwa zai huskanto ka kaga zai baka kula wannan hadisin zai ƙara fassara mana wasu hadisai wa in atani ehin harwalat eh wa in atani mashiyan ataitu harwalatan in ya zo mai yana tahiya an Allah ka magana idan ɗa da ya zo yana tahiya ni ko in zo masa ina sassaka ina maraba da shi Ina an fahimta in ya kusanto da ni shibran in kusanto da shi zira'an ko ko in ya kusanto da ni zira'an kusanto da shi shibran yau in ko ya kusanto da ni shibran in kusanto da shi zira'an ma'ana tahiyar zai in ya ɗan ya ɗan shibra guda to ni in zan tahi zan tahi shi zira'a zan ƙara zurawa kenan ko kusa da shi wajen ni ta soma kila an fahimta ka sai in ya taso ma to in yanzu yana azali da yawa ya fi saurin kawo wajen ka a kula da tashbihi din yawa to zan kasance ina zali da yawa zan yi saurin kawo mai eh eh saboda haka tajidu tuja haka wal musalli yunadi rabbahu ko ba haka ba eh duk irin na so mu tattara fahimta mu fahimci tuja haka to dama haka al'amari yake ko mala'iki a tare da kai a fahimta ko mala'iki a tare da kai shaitani shaitani bai kusantarka mala'iki ko an gane ai mala'iki da tare kai a shaitani bai kusantarka ko to bale Allah ya zamo tare da kai bin nasari wa ta'ayyid an fahimta balle ya al'amarin ka da kai ne balle ya huskanto ka da kai ne kila an fahimta balle ya dauke nauyin tsare ka da kai ne ya hafazka an gane ai eh ko da wanda an maka duki irin ka amma an sai yana da ƙarhi yace zai kiyaye ka zaka ji hankalinka ya dan kwanta ko to bale Allah da kai to ashe mataki na farko da samun zuhudi da samun wara da kauce ma duk mushkilolin rayuwa mataki na farko tsare addinin Allah kila an gane tsare addinin Allah tsare hududullah shi an mataki na farko shi ya sama abinda zai ƙara ganewa ba kai ba kai mai yi hatta da zuriyar kaɗiyanka da jikokinka sai sun samu umfanin tsare addinin Allah da kai kai an fahimta ne ai ku duna suwatu kafir a sutul kahafi a can ambaton lokacin da a khidir da musa alaihi salam suka yi wannan tafiya ko ba haka ba lokacin da ya tadda ginan nan ta koma inda yake ko to ƙarshe lokacin da yana fassara mu annabi musa alaihi salam dalilin yin ayyukan da ya yi ko ba haka ba ya ce wa kana ligula wa ammal jidaru fa kana ligula maini ni? wa kana tahtahu kanzul ya ce wa kana abuhuma salihah albarka umarsu sun kace wa kana abuhuma salihan ubansu shi an kirki aikin gun ubansu an kai shi yasa Abdullahi bin Abbas ka cewa ka idan mutum ya tsare addinin Allah haɗiyan ɗiya ne sai su ci albarkar ciyaye addini ne sa waɗanda kai mana kuri da jikokin shehu ko ba haka ba ai shehun na yi aikin ko ba haka ba ko su suka aikin shehun na yi aikin sai suka samu albarkar shehun wani irin albarka ta aiki ba ko kila an gane ai ta ka tsare ka tsare in ka kiyaye Allah ka kiyaye addinin Allah ka ji tsoron Allah shi ko Allah zai kiyaye ma dukinka an gane zai zai kiyaye ma rayuwarka da iyanka da iyan diyanka har sai dai wanda ya yi shazzi sai wanda ya bauɗe shi ko wanda ya bauɗe shi kenan matsala ta same shi dai ko ba haka ba mhm, a kiyaye sosai ya gulam ishfadullah ya fasta ihfadullah tajidu tujahaka kada addinin Allah shi na farko ko na biyu wa idza idza fa'alta fas'alillah kai ka nemi ta roƙon Allah roƙon Allah ta roƙon Allah babu wani mai gwari babu wani mai cewa shi yayi karhin kaza shi yayi karhin shedan shi yayi karhin duniya shi yayi karhin mata shi yayi karhin kaza idza sa'alta fas'alillah ka roki Allah ya baka taimako akan hakan sannan a cikin roƙon ɗin ka ta Allah da tauhidi idza sa'alta fas'alillah Allah dai wannan shi malamai ka cewa da ka ba mutum kuwa ya rinjaye duniya ko ya rinjaye ko da ya ka rinjayawa tsinsa kaɗai ta Allah da ibada yana cikin da ka baka gudunmuwa ta Allah da ibada a yayin da duk kai shirka da Allah ko ka samu Allah zaka zama ba'if jiddan ko mina ya samu wakka an fahimci wannan amma a yayin da ka tsaya ga Allah ɗai, kuma shi ɗaya ka roƙo dai to Allah zai kama gudunmuwa ka buwaye kowa idza sa'alta fas'alillah Allah ya ka roko sannan wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah haka ita ma rayuwa take sai an gama sai an sai an gama da neman taimako ba kalli ba babu waya bane ba dabara bace kullun ka rinka neman taimakon Allah as-su'al al-isti'ana wanda sune fatiha ta hada ko eh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga iyyaka na'budu ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidu amamaka shi iyyaka na'budu sannan wa iyyaka nasta'in wa idza sta'anta fasta'in billahi ko ba shi ba sannan ihdinas siratal mustaqim kaga idza sa'alta fas'alillah ita ihdinas siratal mustaqim ko ba haka ba wannan duk shine addini kuma shi zai baka ni kan dagarki da kowane kowace cuta Allah ya samu gani. Malik Rahu tirmidhi wa qala hasanun sahihun an fahimci wannan to amma Allah ya ba mutane irada ya ba mutane kudura ko ba haka ba ka roki Allah sannan kuma ka gama da aiki ko ehen ka roki Allah ka gama da aiki kana roƙon Allah ya agaza ma kana roƙon Allah ya baka gudunmuwa kana roƙon Allah kaza kaza kuma kai ma ka tashi kai tsaye na cewa ba ka sabon Allah ko ba ka wani kila an fahimta daga cikin abin da zai taimaka ma da wannan duk abin da adda shifa ka kaurace musu hasali ma kai ka kaurace ma bukatuwa zuwa ga mutane ka tsaya da kanka da Kar ka zama kawai baka dogara ga kowa ba sai ga mutane shin ka da shan ka da surar ka da kaza da kaza kai ga mutane ka dogara to za a samu matsala ko ba haka ba don mutane kafa suna mutane ko kansu ba su wa bare su wa wani mutane masu gajiya na wani mawaki yana cewa walau sa'alun nasa turaba la aushaku eh ko da ƙasa haka roƙon mutum ƙasa gade ta Allah wata sai ya ma complain ko ba haka ba kadima dai haka ne yau in a ce bakin masallacin ga gidan wani na ce ki da tiwa 20 ko ba haka ba ya ce ka tiwa 20 ka ɗauko ɗan dan kwano kace da Allah alaji Allah ina son dan ya shin ya dauka bismillah Allah ai ba sai ka roka ba haba wane ai ba sai ka roka ba ko ba haka ba ce ma zai ba sai ka roka ba in ka ɗiba gobe in yanzu ka ce ce to bismillah ɗiba ya san sabta magana zai su ciya ba sai ka roka ba amma yanzu ya dan yarda in ka koma na uku ce ka to Allah wani kakkai rame wurin nan don ruwa na kwanci ruwa za su kwanta cewa ruwa na kwanci wurin nan ko to in kai na hudu ha to sai ka ta irin magana ko ba haka ba ya ce ba duk ungon gari ya dashi kawai dai ka doka abin da in ba mutane ganin sun ganin lahi ba ko ba haka ba eh haka ba mawaƙi ka cewa duk wanda ka so Allah ɗaya kawa haka kullun shi ko yana jin daɗi to ka san ku ai ba su ɗai in ku haka al'amarin bambancin yake ai ko ba su ɗai a shi kaga shi yasa wannan hadisi ya zo ka ɗauka rayuwar ka ne ka aza ta kan mutane ko mi ku kaka gabatar musu na alkhairi ko ka wasu ka ubansu ko ba haka ba an samu faɗa tsakanin ɗa da uba ɗa da uba saboda dukiya an samu wata tsakanin ɗa da uwa saboda dukiya ko ba haka ba a iyaka kenan kana uban mutum ko kana uwan mutum ko ana iya samun matsala in dai duniyar ta ko ashe akwai wani mataki da ya kamata ka ɗauka shine mi shine abin da hadisin na gaba zai karanta shi mu wa an wa an sahal ibn sa'id wa an sahal ibn sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن وكاد إلى حديث ما فصل in dai kana son mutane su soka Allah Allah ya soka to ga mataki annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na sahal ibn sa'd as جاء رجل إلى رسول الله موسى سهل بن سعد السعيدي شيرو من حديث أن الناس wani wata mace ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tace ya rasul ani wa habtu nafsi raka ko na baka kyautar rayuwata ko manzo sallallahu alaihi wasallam sama da kasa sai ya shiru wani yace ya rasulullah zawijni ha in lam takun laka ja haja ni a bani in baka bukata ko yace hal min daka shay'un tuzbiquha iyyahu qala ma in ji shay'un illa khatamun ko in illa izarul ko Eh, sai har ya zuwa karshen hadisi iltamis wa khataman min hadidin to hasan ibn sa'id as-sa'idi an san shi dai kenan Ila رجل sallallahu alaihi صلى الله عليه واله وسلم wani mutum ya zo wajen منزon Allah فقال يتي يا رسول الله ya منزon Allah dullani ala amalin ka shirya ni ka azani kan wani aiki idza amiltuhu ahabba lillah wa ahabba linnas idan ni shi Allah ya so ni mutane su so ni gaba dai ko ne bangare faqal annabi ya bashi wani aiki mai dan waya ko ba kai da waya izhad fi duniya ka kyamaci duniya kai tabbatin duniya yuhibbuka Allah yuhibbaka Allah Allah ya soka hmm duk da mai subul salam ya ce duk abin da aka cewa ka kyamaci a nan duniya abin da bai da alaka da Allah ne ko yace ashe lokacin da aka ce izhad fi duniya a duniya mun san akwai addini akwai karatun alqur'ani akwai masallaci akwai wurin zikirin Allah shi aka nihi shi aka cewa in ka zo a masallaci ko ka zo wurin zikirin Allah ko ka zo wa'azi ko kai azumi ko kai sallah ko kai sadaka yuhibbu sai an ka ce ka gudane Allah ya so ka shina sai ce siyakin hadisin ya nuna muna abubuwan da ba su unhani wajen Allah abubuwan da ba su unhanin ka wajen Allah an fahimta har yanzu kenan duniyar dama a lokacin da dukkan an zargi duniya to abin da bai da alaka da ubangiji abin da aka ce ma aka ce ma abin kaico kana son ka tsara ganewa duk abin da mutum ya mutu sama da shi sai a ji ba a ji daɗi ba ko ba haka ba sai a cikin duniya ka sa a ce babanka ya mutu yana sallah ka san abin da za ka yi ta faɗi na wallahi yana sallah ya yi ruku'i da fare ko ba haka ba ko ko ya mutu da kalimar shahada ko an taso wa'azi shi ma yayi wa'azi ko shi ya tali sai ka ji kana ta faɗi ko amma in nan ka samu matsala fa wani abu eh eh irin wancan dan majalisa Abuja da yace sai eke ko ta ci kuɗi kila ko tuno da abin yana sai eke sai bugun ya bugai an ka ɗaukai kamu a kai gida ya mutu ɗan ka tsina ɗinnan ko ku zani ya yi to kaga ai babu mu a wuta na fa dai kai sho kai sho ina da ne ba su waɗin wagga a ce ina ya mutu wurin mi a ce wurin dambe na wata ta ci kuɗi na so ya kare ta kasa akwai matsala ku mhm. shi shine zuhu duk da ka san bai da alaka da da lahirar ka bai ba a cewa ala san barka ba a cewa madalla to kauce mai in kai haka yuhibbaka Allah Allah zai soka bangaren mutane fa wazhat fi ma indan nas kai gudun abin da aka hannun mutane kai gudun abin da duk abin da an na mutane yuhibbuka nasu su ko za su soka kuma haka take haka take shi yasa wannan ya kamata ya zan izna ga malamai ko ba haka ba masu wa gida gida da sauransu eh, eh Allah ya kiyashe shi rahu ibnu maja mallai ce wa sanadu hasanun ko shi da dan illat ba wa sanadu ba dan jayi sanadu sanadu sai za a cire sai a ce wa huwa hasanu an gane ai dun ce mai sanadu hasanun isnadin a to shi hadisin sahihun na amma bi majmu'i duriki ko wace hanya an kaji akwai yan matsala kanta ko ko wace hanya an kaji akwai yan matsala kanta amma hanyoyin an ka tattara sai zan kawwa ba'daha ba'dan wasu sun ka karfafa sashi shi yasa ko mal albani cewa majmu'un bi turqihi em hasanun afwan hasanun bi majmu'i turqihi hasan ina ɗan ka tattaro da hanyoyin amma ce mai sanadi ne hasan shi hadisin shi hasanun amma yana da sanadi da yawa durku da yawa su sun kame da shi hasan mun gane wannan abu na gaba har yanzu ka ƙara jin waye zahiri ce waye zahiri waye mai gudun duniya eh kamar yaya wa an ibn abi waqqas وعن سعد بن عدي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم دغ سعد بن ابي وقاص كاوم الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace na ji manzo Allah yana cewa inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya akhrajahu muslim Allah madakin sarki yana son al-'abda bawan Allah at-taqi mai tsoron Allah al-'abd bawa ko at-taqi mai tsoron Allah daga takawa ne ko mai takawa al-ghani mai mawadaci sun fassara gidaje wani wadata gina ginan nafsi wancan da yace algina ginan nafsi wadata zuci ko ku algani wadata hannu wadata kuɗi duk sun fassara kuma in mun ka bashi koda zahiri yana shiga lahiya lau saboda mi saboda kalimar da mu ambata burhi dun ba faɗa da gari ba wai ka zama ka gani shi a illa duniya ai mun ambaci asari ko kuma ambaci kaulin Ahmad bin Hanbal yace zuhudi ba wai ka kyamaci duniya ko ba shi az-zuhudi ba ba wai ka yi fatali da duniya a abinda az-zuhudi hannunka na cike da ita zuciyarka ta hita daga sunta shi az kana da abin amma baka bari yayi tasiri ga gurbata rayuwarka ba shi az shi yasa ma muka ambata cewa akasari kalmar zuhudi ga gani aka sata to baka da ko dari na maganar zuhudu ko ba haka ba kai da sai ai ma maganar waran eh amma maganar zuhudu tana ga wanda yana da abin amma bai bari ya taba mai addini ba hasali ma yana ka ga addini to kaga in mun ka dauki hakan algani ya zan ta sai an kasa da gani an kasa gani tsakanin karima biyu tsakanin taqiyu da tsakanin khafiyu at-taqiyu kaga mai tsoron Allah algani mawadaci ko al-khafi mai boye kyauta al-khafi mai daga khafa'una kila an fahimta da suka ce mai ɓoye kyauta ko ku suka ce al-khafi mai ɓoye kai ne wato bai abu dun sum'a yana tawo a wuri ba a san ya taho ba ba irin wanga wanda ka babake yana tinkaho mai sun a ce gawa da nan yazo kaga ba magana zuhudi mai sun ya fifita kai ne bisa ga kowa kaga ba magana zuhudi a ganiyon na amma al-khafi al-mastur sun mai koyi kai wajen duk ayyuka ne wajen duk ayyuka na abi yana yi amma da alkhairi amma ba tare yana gidarasa yana sum'a ko yana riya'u ba al al daga khafa'una an fahimta kenan mhm. hadisi na gaba har yanzu daga cikin zuhuri ko ku wannan hanya ta hadisin wara'u hadisin wara'u wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce manzon sallallahu ya ce min husni islamil mar'i yana daga cikin musuluncin mutum yayi kyau kyau musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ni ya bashi du'a ya bar du'a bin da ya hita batun du'a bin da bai bai bai shahe shi ba du'a bin da bai bai bai kara ma aljanna bai bai kara ma aikin kwarai bai rage ma zunubi bai kaza to ka bashi tarkuhu ma la ya'ni kaga wannan shi ya hana kacce nice shi ya hana tsubarara shi ya hana wuce iyaka ga ko ai ko abu na halafna wuce iyaka ga kustura wuce iyaka ga magana wuce iyaka ga wurin zama wuce iyaka ga abin hawa tarkuhu ma la ya'nihi ila fahimci wannan Wani daga cikin abin da suka ce ma rubul islam wannan hadisi da shi da hadisin can inna mal a'malu binniyati da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da wannan in ka hada su da kuma wani hadisi na'am su aka hadawa su baka kwakwahin musulunci ya ka inda ya tsaya abu na gaba daga cikin inda aka son kai zuhudi kai wara'i wancan da muka gama yanzu sarku mala an ya, ya hada komi duk abin da bai shahe ka ba kakka sa kanka ciki to sannan ga wasu nan za a sama matakai wurare babban abin da ƙara taimaka ma ga zuhudi ko kuma a'a babban abin da ka kada mutum zuwa ga barna ko zuwa ga wuce iyaka shine abin da zai samu baki duk wannan hayaniya da gani kila wani inda ba don abinci ba da ba bai faɗa wani ba ka haka kake har yanzu kana ganin mutum ya ce ai wani don iya na zuri iya sun kai yawa da mutum ya dan kore baki ne kuda yake gada ko ba haka ba ƙarya yake yi kaza yake yi eh ana kabin na haɗa mai shekaran da ya wancan satin ya haɗu da wani kaza kaza ya gadi abin da ya kai kaza kaza da ƙarshe dai ya ce kai malam ka gaddawa wallahi har ka ga duk muna ina hmm? don ya samu abin da ya ci na yi ina don ya samu abin da ya ci abin da ya kawo ba mai kirki na ba kakka so ka ji abin amma yake duk yana idan ya samu abin da ya ci ashe magana wannan magana samun abin da an kaci shi kai mutum ga mahalaka mahi yawan mutane ya kore baki kuda ya samu abin da ya ci kaza kaza menene menene kaza kafa ba ta tsaye inda babu kasa duk haka suka cewa ko ba haka ba saboda ni saboda buɗe wata kowa ta barna to ka kiyaye cikin cikin ka da ka sani makiyin kana kuma baka taɓa mu'amala da wani abu mai sharri ba kamar cikin ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa daga kidal gini ma'adiyaka wa an al-miqdad ibn ma'adiyaka radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه دقا معدي daga miqdani ibn ma'ad ibn Yakri. ibn ma'ad Yakri. ibn ma'ad Yakri, haka yake sai yasa ibn ma'adi karaba ko Kariba ko ibn ma'ad Yakri. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ملأ ابن آدم وعاء dan adam bai taba cika wani burgane ba bai taɓa ɗura wani abu ba a wani burgane sharran wanda an mafi sharri min baɗanin kamar ciki baka da wata jikka wanda ta kwaso ma sharri kamar ciki duk wahala da ka jiya ciki akawa ko ba haka ba to kai alliya da ciki ciki babban musiba ta ba uzuri na ba a kare da ne zai yi wa hassana abu na gaba shi kuri ko ba haka ba ko ku abubuwan da kai yau yanzu duk kaji abin duk ya taɓe ka duk ya shahe ka kai dunna aka wa ga karatu akwai hanya ta gyara hanya ta gyara ga hadisi wa an anas wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله wa sallam عليه bani وسلم كل wa آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي shi ke nan mala ya tunwaye mu daga hadisin da dukkan kana ganin kana da deficiency kana da matsala ka lalata rayuwarka da ta gabata ka yi taɓargaza ka ci haram ka ci shubha duk abubuwa sun ya kuce ma to annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kullu bani adama khata dukkan dan adam yau kurina ba ma kadi ba khata sifa mubalaga ko ehin tawwab ghaffar khata mai yau kurina kowa na kuri kowa na aikin sa ba kure irin wanga na kure na na ba ka sani ba khata na zunubi na na khati'atuna na zunubi ne abinda an na kure wanda Allah bai kama ka da irin wannan mai na cewa aka yi muhudi'u muhudi'u mai kure an gane a haɗa ya kure ya kudu yana kure muhudi'un mai kure amma haɗa'a haɗi'un an gane ai haɗi'un mai zunubi mai sabon Allah ba kure ba wa amma eh, eh, lam bi Allah ka cewa la ya'kuluhu illa al-khati'una yana magana shi ta zakumi ko abincin yan wuta yace la ya'kuluhu illa al-khafi'una sai ma sabon Allah shine khafi'a to mubalaga sai a ce khabba duka dan adam yana yana sabon Allah duka dan adam mai sabon Allah na amma wa khayrul khatta'ina at-tawwabuna mafiyicin masu sabon Allah in akwai mafiyici mafiyicin su masu tuba ga Allah saboda haka yi tuba ka rufe takardar aikanka shafi na ƙarshe ya zama da istighfar da tuba ka tuba kuma shi ke nan a taibu min adh kama la zan lahu ko kama wata magana da aka cewa akhrajahu tirmidhi wa ibn majah wa sanadu qawi akwai wata magana ta ne ta zuhudi son zuhudi wajen maganganu wajen surutai shi ma ana son yi zuhudi zuhudi wajen surutu shine kakka ambata duk abin da bai da alkhairi shine zan ka kama bakinka duk abin da ya zan labarin gizo da kokina labarin an yi jiya an yi shekaran jiya wani ya ce wance ta ce an ce kaza ka kyale shi mataki sai ka rika kawo bakinka illa fi zikirin lahi ta'ala ko da ke hadisan wanda ya zo mana nan anan yana dan rauni ga abin da dai malam ka cewa ana nasir radiyallahu anhu wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصمت حكم وقليل فاعله أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصمت الصمت كو الصمت الصمت ما نيكي صمت يصمت الصمتا بعد ما تاغري با الصمت to asamtu na wayarsa man sumtu yake asumtu kame baki rike baki yawan surutu hukmun ilimi na mai hankali ilimi na da hankali kalimar hukmun ana fassara ta ilimi ana fassara ta hankali wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi ilimi tun yana karamin yaro ko ko mun bashi hankali in ka ce bashi ilimi tun yana karamin yaro an mai da shi na biyu kenan ko in ka ce haka in ka ce a al-hukmu man al-aqlu wa atainahu al-hukma mun bashi hankali kayan hankali sabiyan tun yana karamin yaro asumtu shuru Hukumun hankali na amma wa qalilul fa'il dan dan kai dan dan kai kaga an yaji hankali ko to ana so ne duk da dai hadisin akhrajahu al-baihaqi fi shu'ab imam al-baihaqi fi da shi a cikin shu'abul iman nashi amma bi sanadin ba yana da sanadi mai rauni sai da surutu duk abin da ya wuce bukata ko ko zan ba babu Allah ciki kaga aika bashi wacce hadisi wa kasra wa kasratu qila wa qal wa ida'ati al-mal ko ba haka muna da shi ai yawa an ce ne ci surutu dama ko bai da alkhairi eh in dai bai da alkhairi to ko bai da zunubi ciki ba so kai ba to ana laƙalla kana wahala da kanka ne ko eh zaiwa kuma ka kula duk abin da yanzan kan wahala da dukkan wahala ga harkar banza ko kan wahala ga wani abu sai ka samu rauni in lokacin alkhairi ya zo duk mai yawan surutu mai yawan tsubarara sai ga mai mai karancin zikiri na mai karancin karatun alkur'ani na saboda ni saboda da harshe da jiki da komai yana da limitation na irin abubuwan da yake iyawa saboda haka in kai ma in kai mai lodi da yawa ko ba haka ba to yayi sai sai collapsing ga aikata wasu to lokacin da duk kai mai lodi ga ayyuka na banza ga surutu na banza ko ko ga surutun da bai da amfani yaggadi yaggadi ya sha surutu har ne wasu ta sun ka tsinke to ban ga za a yi ba kuma ga zo kai kai aikin alkhairi kai kafin alkur'ani mai yawa kai zikiri mai yawa kai kaza mai yawa kai wa'azi mai yawa ina fata mu gane wannan ashe kenan in dai komi na da kokarin abin da yake iya yi to ya kasance alkhairi shi yawa gare Allah ta mu gane wa sahha annahu min qawli luqman al-hakim amma hadisi ya inganta ko ko ya an tabbatar da cewa wannan dai zancen luqman al-hakim ne mun san luqman al-hakim wancan da qur'ani ya zo da shi ya bunai kaza kaza kaza har zuwa karshe ya bunai la tushrik billahi inna shirka la zulmun eh wa qad ka waƙa ghadudun sautika in na al-aswat la sawt al-hamir da sauransu har zuwa ƙarshe. in hmm. muka diba za mu ga haka nan bayani da suka yi imam da baqi ya ce hadha huwa sahihu an anas an luqman qala asumtu hukmun wa qalilun fa'ilu Na kula hali ina jan lokaci ya ɗan mace muna ba mu shiga wani sabon babi kuma da yake mu yi kokarin dai mu dinga ta karatun mu takwas don a samu dai sukuni na karatuttuka na iyalai na mata da sauransu na da mutsaya na insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu har dai muna nan muna ta tunani game da littafin zamusa musa idan mun gama bulugul marami muna da ana ta shawarwari da nazari yadda abubuwan za su zama insha Allah game da tambayoyin namu dai ba su da wasu alaƙoƙi sosai sosai da karatu shi sa muka aje su a yi hakuri da yake tambayan wasu mu da yawa mun wuce su mun yi ta karatun su sallah azumi zakka alhamdulillah dai mun ta yi eh ai hakuri su kai insha Allah ina sai dai sanarwa da malam yi ta batun wannan abin sannan kuma da abin da dai tanjihi ko ku dan ambata farkon karatu ko ku kama fara karatu na rasuwa wata innan mu kamar da ambata lalle haka ne innan mu ta daka gaba daya saboda musamman ni ma abokiyar mahaifiyata ce tana cikin kila waɗanda suka nika gani in tuna da mahaifiyata tunda mata ta tara su da shekara goma sha wasu sun ka wuce ko in ce ta sama sha bakwai sha kuma shirin ita a cikin waɗanda hagani lalle in tuna da ita ah, kuma duk da shi ga kowa ya santa ubangiji Allah ya jikanta Allah shi gafarta mata kamar da ya ambata ita ce mafiya ta walin gaji da kuma Aliyu Wayes wanda shi muka sallah na masallacin to ubangiji Allah ya jikanta Allah shi gafarta mata Allah ya sa ya ta huta kuma Allah ya kula mata da abin da ta bari Allah ya sa ya canye fi mata nan abinda ta aikata na kurakurai ubangiji Allah shiga gafarta mata abinda ta yi na ayyukan Allah ayyukan alkhairi ubangiji Allah shi karban mata shi na da su mu kuma in ta mata zo Allah shi ba mu cika da imani shi gafarta mu dukan ya mu wanda suka rasu Allah shi gafarta musu suka yi saura ubangiji Allah ka ba mu tsawon rayuwa tare da su akan da'a ga Allah da kuma mika wuya ga Allah kuma idan lokaci yayi ya ba mu cika da imani wannan kenan na biyu a malam bello ɗaya daga cikin malaman limaman masallacin nan shi ma bai da lafiya eh, a yi mai addu'a Allah shi bashi lafiya shi ma bai da lafiya sannan kuma ga wa na kila ita ma ta rasuwa ta ko malam wa aka ce eh malam Muhammad Bello al'adami eh, ko shi ma Allah mai rasuwa na Kaduna hakika ni ban san shi ba amma na gani ga Facebook a yau malam Jabir ya turo a facebook na cewa yana ba da yana ta'aziyya da yan uwa musulmi musamman na Kaduna na Najeriya gaba daya kan rasuwan wannan malami. ta nan ni ji suna ne shi ma da ya ce bai haɗu da shi ba don akwai wata muhadara da ya shi malam jabi ya ce a Kaduna wadda aka sa shi malam Adam ɗin nan Adam shi zai Ya ce kuma sai aka samu uzuri sai bai samu tahowa ba yawa ce shi hana su haɗu to illa da ce sun taɓa waya tare da shi to ala kulle halin dai dan uwa na addini ahlus sunna malami shi ne Allah ba rasuwa a Kaduna ubangiji Allah ya kai shi Allah shi gafarta mashi lalle cikin yan yana yiwa a ce wasu san shi ta hanyar kasussuka ko ko da wasu abu mai kama da haka Allah da shi gafarta mashi bi yan uwanmu na musulmi da muka sani wanda suka rasu ubangiji Allah shi musu rahama wanda a cikin wasu musiba ta rashin lafiya daga cikin yanayin da ake ciki na insurgency na harkar natsuwa kashe-kashe irin waɗancan yan wana da suka aka yi bombing ɗinsu shekaran jiya a Bauchi wajen mutum hamsin da yan kai zuwa sittin suka mutu wasu ɗari da wani abu koko saba'in suka jikkata ubangiji Allah shi yi musu gafara musulmi daga cikinsu Allah shi gafarta musu wayanda suka samu matsalar jikkata abu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara tsare jahohinmu na addini Allah ya kare hukunci Allah ya kare ya kare dukkan musulmi a duk inda suke ko jiha ɗan cikin jahohinmu na ko jiha kudanci ko jiha ina a duk duniya inda duk musulmi yake ubangiji Allah shi kare shi Allah ka ba musulunci nasara akan kafirci ka ba musulmi nasara akan kafirai Allah ka taimaki musulmincin ka ka taimaki musuluncin ka taimaki musulmi Allah ka aza hannun mu ga shari'a Allah ka kyautata makoman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik